ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا إنه يبدأ الخلق ثم ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن باختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك معواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أولا دري نا ثلاثة درين هدو لو رمضان هجرة دبو دير داري هدو دا أربعين دا أوكو wanda ya dace da garin biyar ga watan april na isan 2022 Allah malaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna kaskantar da kai a gabansa da ya taimake mu ya mana jagora cikin bayanai da za mu yi kada mu ce komai sai abin da zai yarda da shi kada mu ce komai sai abin da ya dace da littafinsa da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yake yau ba mu da tambayoyi za mu ci gaba da karatu kai tsaye saboda haka Allah yana cewa inna rabbakumullahu ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون نعم إن ربكم الله lallai ubangijinku ba wani bane fashe Allah maɗaukakin sarki kamar yadda malam ya bayani cewa ayoyin da ke tafi suna magana kan tauhidi to wannan aya da alarama ya karanta tana magana kan tauhidin rububiyya wato kaɗaita allah maɗaukakin sarki da halittarsa akwai halittunsa waɗanda shi kaɗai ya kaɗaitu da yinsu irin su sammai da kasai da mukanmu da aljanu da mala'iku da sauransu akwai kuma yan wasu abubuwa da Allah maɗaukin sarki ya ba halittunsa damar kyautata su aiwatar da su kashi muna kera motoci muna yin kujeru muna yin su microphone da sauransu wannan duka da taimakon Allah maɗaukin sarki muke yin su inna rabbakumullahu lallai ubangijinku shine Allah الذي والمند خلق السماوات ذلك سمي والأرض دكسة في ستة أيام تكن كوانا شدا من أيام الدنيا تكن كوانا شدا إلن كوانا كن نمد مكتنيا ذنا دنيا أي في قدرها واتو gwargwadon yawan kwana shida da muka sani yanzu an ce gwargwadon yawansu li'annahu lam yakun thamma shamsun wala qamarun lokacin da yake mai da ƙasa babu wani abin da ake kira rana ko wata to amma dai zamanin da wannan halitta ya ɗauka shine gwargwadon kwana shida da muka sani a yanzu walau sha'a da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama la khalaqahum fi lamha da Allah ya yi su take inna ma izara idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون cikin ganin daman Allah ne ya sa ya halicce sammai da ƙasa cikin kwana shida amma yana da iko halicce su cikin sekund kawai ya ga dama ya ce sammai ku kasance za su kasance take haka ƙasa ko ƙasai ku kasance za su kasance take amma dai cikin ganin damarsa ya halicci sammai da ƙasa cikin kwana shida irin kwanakin nan namu da muka sani a yanzu wal'udulu anhu abinda ya sa Allah maɗaukakin sarki wato ya kau da kai ga barin yin su take ya su cikin kwana shida akwai hikima ciki menene hikima لتعليم خلقه التثبت دومي domin ya koya wa halittansa tasabbuti cikin lamura wato ana yin abubuwa a take ana yin abubuwa kuma sannu a hankali saboda haka domin ya koya wa halittansa cewa suna yin abubuwa kyawawa sannu a hankali sannu a hankali da Allah maɗaukakin sarki halicci sammai kuma ya halicci ƙasa me ya faru sun mastawa alal arshi daga nan kuma sai ya daidaita a bisa ga al'arshi istiwa an yali bihi daidaita da ta dace da shi idan Allah ya ce ya daidaita a bisa al'arshi duwan da aka ce eh, da hausa kuma yana jin hausa aka ce daidaita ya san me ma'anar daidaita amma ta ƙaƙa Allah ne daidaita ya sifar sa wannan ya bar wa kansa sanin wannan wannan shi ya sa maluman sunna in sun zai tafsirin wannan aya suke cewa istiwa'an yaliqu bihi daidaito da ya dace da shi kamar yadda Allah yana da ilmi irin ilmi da ya dace da shi ba irin ilmin mu ba Allah yana gani irin gani da ya dace da shi Allah na da hannaye biyu irin hannaye da suka dace da shi ba irin namu ba Allah yana magana irin magana da ta dace da shi Allah yana da zaki irin zakin da ya dace da shi ba irin zatinmu ba kuma ba wani abu mamaki a nan ko mu ma mu ya mu ai ganin wannan ba irin ganin wannan ba ne duk da yake kuma sun yi tarayya a suna ganin sunansa gani ganin makwabcinka sunansa gani amma kuma ganinka daidai ne yake da na makwabcinka ta kowane bangare saboda haka masu yi wa irin waɗannan ayoyi ayoyi da suka yi bayanin sifofin Allah maɗaukacin sarki suke masu tawili daga zahirinsu suna kure بس في هنجر دا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو لصحبي حكا نمسو ما تابعي سكت أورو أكنت تابع التابعون سكت أورو أكنت با نا فهمت الوال أنه آيوي كما ريد سكي دا كما نون رشن سني يد كيفي يرتكي هذا سالي قايدر ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أبي ثوانا قائدة الله ملأك كنسركي آية من دعال رمى يكرمتا يا كوري كمنتوا دوني باوانسا ko da wata halitta ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yake zama tamkar shi babu wannan sannan kuma sai ya tabbatar wa kansa gani da ji ya ce wa huwa sami'u albasir kuma shi ne mai ji mai gani ya tabbatar wa kansa ji amma ka yadda jinsa ba irin jinka ba ne ya tabbatar wa kansa gani ka yadda ganinsa ba irin ganinka ba ne kai shi kenan ya isa da Allah ya ce cikin suratul ma'ida bal yadahu mabsutatan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha na'am kun san dalilin wannan aya Allah ya kaito mana abin da Yahudawa suke faɗa idan sun shiga cikin wani yanayi mara kyau na'am bal yadahu mabsuutatan yahudawa idan suka shiga halin talauci zai ce kai ubanmu Allah yanzu ya kame hannayensa kuma an daina kyauta yanzu ba kyauta haka muke ta fama da talauci وقالت اليهود يد الله مغلولة yahudawa suka ce hannun Allah a kame yake ba a kame yake hannun Allah haka suka ce yadu yadullahi hannun Allah da Allah ya kashi mara musu da martani sai ya ce bal ya dahu mafsuɗata ne a'a hullat eh, aidihi su ne dai hannayensu suke dunkule su ne can bukse marasa kyauta bal ya dahu mafsuɗata ne shi hannayensa biyu a shimfiɗe suke amma yin fi kai faisha yana ba da kyautar ne da ya ga dama ba yadda yahudawa suke so ba saboda haka allah yadda ya ga dama yake yi in ya ga dama ya ba ka dukiya da yawa da ba za ka yi kidaniya ta ba kai kanka kuma komin muninka komin rashin wayonka ma wawaye nawa ne suke zaman zuwa sun fi kowa kuɗi eh ku karatu ga mutum ku tashi a makarantar ku ko makarantar allo ko firamare ko wani abu duk lokacin jarabawa shi ne ba watakila ba faɗuwa kullum haka ake tafa ma da karin ova da wane ne kafin kalima ya zama gwamna kai kuma da ilminka da first class ka ana nana tafa fama da harkar shirari to haka Allah yake yanzu ku kai fa ya sha yana ba da kyautar ne yadda ya ga dama mahallin shahid anan Allah ya tabbatar wa kansa hannaye biyu to kada ka ce a ni ba zan ce ba zan ce hannayen Allah biyu ba zan ce abin da yake nufi anan wato iko yana da iko wa kai ka to in ka ce Allah na da iko ai kai ma kana da iko kai ba ka da iko ne kana da ikon cin abinci kana da ikon shan ruwa kana da ikon bacci kana da ikon yin dariya kana da ikon yin kuka shi kenan nan ma sai ka san yadda za ka yi kenan ba iko za ka ce Allah na ba don kai ma kana da ikon ai idan kai ka ki ka ce yana da hannaye biyu don kai kana da hannaye biyu to ikon ma da ka dawo kansa ai shi ma ka kamanta shi da kai in haka ne don kai ma kana da iko saboda haka tun tashin farko abin da ya kamata ka yi shine ka bi hanyar salaf ka bi hanyar annabi ka bi hanyar sahabbai ka hanyar tabi'ai da tabi'ut tabi'in ka tabbatar wa Allah hannaye biyu amma ba irin naka ba ya hannayensu suke shi ya baro kansu sani amma dai ya ce yana da hannaye biyu inda Allah ya ce shi mai iko ne ka tabbatar da ikonsa ka yadda kuma ikonsa ba irin naka ba ne domin ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir to haka nan daidaita kan al'arshi kada ka ce ai istaula al al'arshi wasu suna masa tabi da haka ce sannan kuma ya mallaki al'arshi to ya mallaki al'arshi domin ka ce istawa kana ganin kamar ka kamanta shi da mutum shi yake zama kan kujera ko shi yake zama kan gado yake daidaita kan gado ko yake daidaita kan kujera to in ka ce ya mallaki al'arshi ne ta kama ka mallaki gidanka ka mallaki gadonka kai ma ka mallaki rigar da kake sawa ka mallaki wandonka ka mallaki hularka ko ba haka ba ka dai kuma an yi ba ba an yi tsalle ba a fita ba a jira ba to saboda haka tun sashin farko kada ka sa kanka cikin wato tawilai na masu bid'a ka bi hanyar gaskiya cikin tabbatarwa Allah madaukakin sarki siffofin da ya sifanta kansa da su cikin littafinsa ko cikin sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akwai ayoyi da yawa ko mu ce ayoyi har bakwai cikin alkurani da suke tabbatar da cewa Allah Madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi ayar farko da ta fita karara ko aka fi bayani a kanta إذا في آية سورة القاه الرحمن على الأرش الرحمن على الرحمن الله على الأرش التوا أبساء الأرش يدي ديتا شي كينا كتي الله دي رزق الأرش يدي ديتا دتا داتشي بسي أسرة الأعراف me Allah madaukin sarki yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh lalle ubangijin ku shine Allah wannan da ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwana shida thumma istawa 'ala al-'arsh daga nan kuma sai daidaita akan al-arshi أسئلة الرأس لألا يكتشوى الله الذي رفع السماوات بغير عمد كرونها رفع السماوات بغير عمد كرونها ثم استوى على العرش ألا من شيني ومن بيتك سمي بغير عمد باتاردة إلابا كنا قرن سمي ثم استوى على العرش دقنان كما سيري ديتا بسقار العرش سورة الفرقان لنا سوى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش هكذا تجد سورة السجدة نما من الله سوى الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سيف وزارة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تو طيب. سيكون عنا آية مكثرة من سورة يونس. saboda haka muna imani da dukkan uh, sifofin da Allah maɗaukin sarki ya sifanta kansa da su muna tabbatar da su nan muna sallama kaifiyarsu su gare shi shi kaɗai. kamar yadda wani ya zo cikin majalisar karatu na imam malik yana tambayansa game da wannan aya ar-rahmanu al-arshistawa hmm. yace Allah ya ce ar-rahman al-arsh istawa kaifa istawa ta kaka ta kaka yake tan ya daidaitar nasa yake akan al-arsh imam malik yace al-istiwa ma'lum yace aka ce daidaita ta harshen larabci balarabe yana fahimtar mai malam daidaita abu ne sanin ne sannan wal kaifu majhul yaya kuma yake daidaita ni ban sani ba ba wanda ya sani Allah shi ya kaɗai su da sanin wannan sannan irin wannan tambaya ta ka kace sai ka san kaka alhali Allah bai bayyanar da kai jiya ba irin wannan tambaya tambaya ce da ta saba da hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu'alu anta bid'a to Allah ya tsare mu da bid'a yudabbiru al-amr ya halitta sammai da ƙasa ya daga ga al'arshi kuma kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana Allah maɗaukin sarki yana cikin aikace-aikace yana cikin aikace aikace saboda maslahar bayinsa yudabbiru al'amr yana tsatsara lamura yadda za su gudana shine ma'ana yudabbiru al'amr kuma wannan yana ɗaukan ma'anar كل يوم هو في شأن يدبر الأمر بين الخلائق يلا تسأل الأمر لكي قدانا تكاملها للتو ما من شفيع إلا من بعد إذن ما من شفيع باب ونمي شيتو يشفع لأهد دزيت شيتو ووني a duniyan nan ko a lahira illa min ba da iznihi sai bayan Allah maɗaukacin sarki ya bada izini abinda alkurani da sunna suka zo da shi shine ana ceto annabi Allah maɗaukacin sarki ya bashi abinda ake kira babban ceto kamar yadda hadisai suka inganta ko hadisai inganta da haka cikin al bukhari da sahihu muslim da sauran littattafai sannan a cikin mutane ma muminai ana samun masu ceto alkurani na ceto abubuwa dai da dama da suka tabbata cikin alkurani to amma ceton nan ba irin yadda kafirai suke fahimtar ceto ba sofa kafirai suna fahimtar ceto shine yanzu ga wani wanda zan yi ta girmama shi irin su lata ko uzza da sauransu ko in ce akwai wani mala'ika da zai rika masa hidima ina bauta ina bauta masa domin ya cece ni gaban Allah gobe kiyama wannan ana kiransa ceto wanda ba na hakika ba kuma ceto wanda ba mu hujja a kansa ba a bauta wa wani Allah domin wani Allah ya ceci mai bauta maza a gaban Allah kai dai ka ci gaba da bauta wa Allah kuma halittun da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa duniya cewa suna za su yi ceto babu laifi don ka roƙi Allah ya sa ka ƙarƙashin cetonsu wannan ba wata damuwa ba ce amma dai ka sani ba mai ceton ka sai in Allah ya bada ya ba shi izini ya cece ka farko Allah ya ba shi izini shi kansa bayan ka cika sharuɗa baka mutu kana musulunci ba ya ba shi izini ya yi ceto kuma ya ayyana cewa kai din nan a cece ka abin da za mu fahimta kenan daga alkurani da sunna ayoyi da yawa sun zo da wannan irin su manzan da zai shafa'u hu illa bi izini ko wala tanfa'u shafa'atu hu illa liman azina lahu ga ayoyin da yawa a cikin alkurani mai girma to saboda haka ma min ma min shafi'in min din nan malam ya ce za'ida ce wata ko da za a shafe min din ma'ana za ta tsaya shine ma'anar za'ida domin aka ce da ka yi lirabi ma min shafi'in ka masa lirabi ka za ka ce ma nafiyatun hijabiya sa'annan min za'ida ko mu'akkida ma'ana za'ida kana iya shafe lafazin ba tare da ma'ana ta cutu ba kana iya cewa ma shafi'un illa min ba da izini babu wani ko babu wani mai ceto sai bayan an samu izinin Allah tukunna sa'annan shafi'un a maganar lirabi za ka ce majrurun ne lafzan don min shafi'in in kaga wasalin kasa ne majrur majrurun bimin haka yake a lafazi amma kuma shi ismu ma ne annaziya mahallan a mahallinsa don kada ku manta mun ce min din nan za'ida ce ana iya goge ta ba tare da ma'ana ta tabu ba illa kuma adatu hasrin kayan aiki ne da ake amfani da shi domin a yi hasarin wata ma'ana sannan min ba da izini wa'annan menene su su ne kabar na wannan jumla almuhim dai kamar da malam ya gaya mana nan min za'ida shafi'in babu wani mai ceto yashfa'u li ahadin da zai iya ceton wani illa min ba da izinihi sai bayan izininsa shi Allah maɗaukakin sarki mala ya ce raddun liman ya abudu ghairallah wannan aya ko kuma wannan jumla mai da martani ne ga wanda ke bautan wani Allah wa yaz'umu annahu yashfa'u lahu sannan kuma yana riya cewa shi wannan da yake bauta wai zai cece gaban Allah madaukakin sarki to wannan aya tana maka raddi li'anna haqiqatu shafa'ata li'anna haqiqatu shafa'ati domin haƙiƙanin shafa'a ko ceto lil'azini ana mai da shi ne ga wanda ya ba da izinin a ceciwa ne kamar wani ne da yake sauke kirata maka mai kuɗi ne yana kuma da yaransa cikin yaransa akwai mai suna tanko ya ce tanko ga miliyan ɗaya ta ba malam modi dan tanko ya kawo maka miliyon ɗaya kai a matsayin ka malam mudi wane ne hakika ne wanda ya baka miliyon ɗaya shi wanda ya miƙa maka ne dan aiki ko kuma asalin shi wannan mai kuɗin shi wannan mai kuɗi ina gani wannan mafhum kowa na fahimtar wannan to saboda haka Allah shi ne mai ba da izinin a yi menene kowane mai ceto ya ceci wanda duk Allah yake son ya ceta kenan wane ne hakikanin mai ceton Shi ne Allah maɗaukakin sarki liyan hakikata shafa'ati lil azini fadalabuha minhu lazimun saboda haka neman ceto wurin mamallakin ceton na asali shi ne wajibi amma wanda zai saki reshe ya kama ganye ya ce yana da zai bauta wa hubal domin ya cece shi gaban Allah ko zai bauta wa lata domin ya samu cetonsa a gaban Allah ko zai bauta wa manata wannan ya halakar da kansa domin ya kama hanyar da ba za ta kai shiga aljanna ba iyazan billah zalikum alkhaliqul mudabbiru Allahu rabbukum shi wannan mai halittan su sammai da ƙasa mai daidaita kan al'arshi mai tafiyar da lamuranku na yau da gobe ba wani bane ba fa shine Allahu rabbukum shine Allah ubangijinku saboda haka fa'buduhu ku bauta masa wahdahu shi kadan sa afala tadhakkarun ba za ku azantu ba ku bi abin da aka ce <clears throat> tadhakkaruna din nan bi idgham at-ta'i fil asli fi dhal ana karanta shi da nitsar da ta a asalin yadda lafazin yake a larabci a nitsar da ta wato nitsar da ta a cikin me a cikin zal domin asalin kalmar ta tazakkarun afala ta tazakkarun kamar da yazo cikin suratul mulk taka menene takadu tamayyazu to kaga takadu tamayyazu din nan an nitsar da ta akwai ta asalin wata asalinsa takadu tata mayyazu amma sai aka nutsar da ta din cikin ta din sai zaman to ana rubuta ta ɗaya kawai ana furta ta ɗaya kawai ta kadu ta mayyazu maimakon ta kadu ta ta mayyazu haka nan ma afala ta zakarun asalinsa afala ta ta zakarun yawwa na'am ilaihi مرجعكم jami'a وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط نعم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون إليه مرجئكم جميعا ai marji'ukum jami'an ilaihi subhanahu wa ta'ala makomarku dukanku gaba ɗayanku makomarku ba zuwa ga lata bane ko uzza ko hubal ko wasu saurari da ake masu bauta musu ke bauta musu ko rana ko wata ilallah makomarmu dukanmu zuwa ga Allah ne jami'an gaba ɗaya وعد الله حقا wato Allah ya yi alkawari alkawari kuma ya mai da alkawarin ya zamanto gaskiya wa'adallahi ba wa'ada ba wa'ada kaga fili ne wa'adallahu kaga wannan filin ne da fa'ili wa'ada filu mazi sa'ana Allahu fa'il idan ka ce wa'adallahu amma nan an ce wa dallahi alkawarin Allah saboda haka mudafin ne da mudafin ilaihi wa'adu din nan masdari ne haka nan haƙƙan ma masdari ne kenan akwai fi'ili akwai fi'ilin su da da aka shafe ma'ana wa'adallahu wa'adan an fahimta ko سنا وحق ذلك الواد حقا شيثا مالا يتيانا مزدران منصوبان بسئلهما المقدر مزدرون يقدادي مزدرين فاركو وعدا مزدرين بيو حقا مزدرون يقدادي منصوبان بدعك مصورة للسماء da menene da filolinsu da ake kaddarawa ai hukka zalika haƙƙa sannan wa'ada zalika wa'ada innahu innahu din nan bil kasri ana karanta shi da wasali ƙasa haka malam ya ce kai ma karanta aiko innahu yabda ul khalqa thumma yu'iduhu idan ka karanta hamza din nan da wasali kasa kana nufin istisna'i yanzu kamar kana sake sabon jumla sabon magana Allah ya yi alkawari alkawari na gaskiya alkawari na gaskiya shine makoman dukkan halittarsa zuwa gare shi sannan kuma ya tabbatar da wannan alkawari tabbas kowa da kowa makomarsa zuwa ga Allah ne ba ga wani Allah ba to magana ta kare anan إنه للي شيء ألا وانا استئناب جملة استئنافية إذا أكثر انت في إن نعم استئناف إيه، استئناف وفي إنشاء إياكين فابو الجملة والفتح كان أنا كرم تشجع أنه أو تكراء أنه يبدأ الخلق ثم يعيده mala ya ce walfatu ala takdirin lam idan ka karanta shi da annahu to akwai kaddara lam lam din da baka ambata shi amma za ka kaddara shi cikin zuciyarka kuma duk mai jin larabci ya san akwai lam da ka kaddara wato an ka ce ka karanta shi da annahu li annahu kaga nan jumla tana da alaka da abin da ya gabata kenan makomar ku zuwa ga ga Allah ne shi kadai haka yi alkawari kuma ya tabbatar da wannan alƙawari don me eh Allah ya yi duk abin da ya dinnan li annahu yabda'ul khalqa domin shi yake tsara halitta duk wata halitta da gani shi ya kirkiro ta shi ya fara ta ba wai gani wani bane ganin wani yayi bane ya kwaikwaya ba irin mu ba da muka yi mota mun ga ai muna hawan raƙumi mun ga muna hawan jaki saboda haka bari mu gwada mana mu yi wasu ƙarafa ko za su tafi ko ba haka ba mun ga kifaye suna yawo cikin ruwa da sauransu muka ce a ah, to bari mu jirgi mu wani abu da mu ma za mu rika hawan abin nan mun ga tsuntsaye suna tashi sa muka ce a ah, bari mu wani abu mana kamar jirgin sama mu tashi kuma muka tashi wannan kwaikwayo muka yi amma shi Allah madaukakin sarki halittansa ya fara ta ne ba tare da ya kwaikwaya daga wurin wani da ya rigaye shi yin irin wannan halittar ba ai bada abu bil insha sun yu'iduhu sannan kuma shi yake dawo da shi bayan ya mutu ya sake dawo da shi aidil ba ta hanyar ta da shi liyajziya me yasa Allah ke haka bayan ya yi halitta ya matar da ita musamman ma mu mukallafai ya yi mu sannan kuma da ajalin mu ya zo ya matar da mu sannan akwai wata rana da zai tada mu domin ya mana hisabi me yasa ya haka ai li yajziya ai li yusiba alladhina amanu domin ya ba da lada ga waɗannan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyawawan ayyuka bil qisti alba'u din nan ana kiranta ba'u sababiya ai bi sababil qisti ai bi sababi qistihim saboda irin adalci da suka yi domin duk wanda ya kaɗaita da Allah da ibada ya adalci sabani wanda ya Allah da wani sa cikin bauta mai yayi shi kuma ya yi zalunci saboda haka wanda ya zalunci ya cancanci a bashi aljanna to Allah maɗaukakin sarki domin ya yi sakayya ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau bil ai bi sababi istihim me yasa malam yace izlam ya al-ibadata sai ghairi mahalli ah. domin ba su ajiye ibada a wani bigiranta ba dukkan ibada ina bigiranta yake Allah madaukakin sarki wanda ya dauki ibadarsa ya zo abin da ya kai ta ga wani mala'ika ko wani wani annabi daga cikin annabawa kamar yadda wasu suke bauta annabi Isa ko ya kai ibadar zuwa ga wasu aljanu kamar da abin nan yan bori suke bauta aljanu hmm? ko ya kai ta ga wani shehi kamar da wasu yan bidi'a suke bauta wa shehunensu ko ya kai ta ga son zuciya kamar da wasu masu son zuciya suke bauta son su domin aka ce ga abin da Allah ya ce sai ka ji cewa kai kai kan kai da kake gani dai haka bai kamata ya kasance ba kenan son <laughs> zuciyan gari mutu abin bauta kamar da za a ce wani na bautan wani mala'ika ko wani aljani ko yana bautan jesus ko yana bauta wani shehi kai kuma son zuciyan kake bautawa duk hukuncin ku Allah ya sauƙaƙe sannan wallazi na kafaru lahum sharabun min hamimin su kuma waɗanda suka kafirta suna da abin sha min hamimin na wani ruwa mai tsananin zafi ai ma'in balighin nihayat al-harara wani irin ruwa wanda ya kai matuƙa a zafi ba za a ce a digirinsa hamsin abin nan ɗari ba ne ko watakila ko dubu ina sai illa ma sha Allahu Allah ya sauƙi wa azabun alim haka nan kuma suna da azaba alimun mai sanya radadi ai mu'limun mai sanya radadi bima kanu yakfurun shi ma ita ma wannan badin ana kiranta alba'u sababiyya ai bi sababi ma kanu yakfurun ai bi sababi kufrihim saboda dalilin kafircin su shi yasa za a shayar da su ruwa mai tsananin zafi shi yasa za a zartar da su da azaba mai sanya radadi cikin jiki Allah ya sauƙaƙe هو الذي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون to sannan ga wasu ayyuka manya-manya da Allah maɗaukin sarki yake yi wanda in waɗannan ayyuka ba a yin su ba za mu rayu ba huwa allazi ja'ala shamsa diya'a shine wanda ya sanya rana ko ya halicci rana tana nan mai haske za ta biya'in wato mai haske ai nurin mai haske sannan wal kamara kuma shi ne sanya wata nur haske haka wanda yake ba mu jin zafinsa haka wata ke gare mu babu zafi domin dama shi zafin ranar yake kwaikwaya sa'an nan sai mu ga haskensa ko amma kuma yana amfanar da mu ta kuma ya cutar da mu akwai mutane da yawa wanda idan farin wata suka kwanta farin wata shi kenan za su tashi da ciwo da mura ne ma yana cikinsu sannan kuma wannan farin watan yana amfanar da mu da yawa kamar yadda zafin rana ke amfanar da mu idan babu wannan zafin rana da za a ce za a samu a haifi yaro a kasa fidda shi cikin rana samu wata shida ko shekara ɗaya ana ba abinci ana komai za a ga cewa ƙasusuwansa sun fara naɗewa saboda ba a samun zafi rana in babu wannan zafi rana ina za mu shuke-shuken mu ba za su girma ba in babu wannan farin mota din wannan farin motan abubuwa da dama za su lalace saboda haka muna bukatar rana muna bukatar wata domin rayuwarmu mu ko ba mu da ikon mu sanya mu yi rana mu samu a kanmu rana ba mu da ikon mu samu a kanmu wata to Allah nan da ya sama mana waɗannan abubuwa tabbas ya cancanci mu kaɗai tashi da ibada wal kamara nuran wa sannan kuma ya kaddara watan nan min sairihi wato ta ɓangaren gudanarsa ko tafiye-tafiyensa Allah ya kaddara shi manazil yana da masaukai samaniyatan ko samaniyatun wa ashiru na manzilan yana da masaukai ɗai ɗai har ishirin da takwas fi samanin wa ashirin na lailatan cikin dare ko darairai ishirin da takwas wa ya yastatiru lailatain za a daina ganinsa kwana biyu in kana sharar talatin idan watan zai cika kwana talatin ai talatin na yawman au lailatan wato ya statiru lailatan wato yana zai kura na kwana guda in kana tis'atan wa ashirin na yawman idan ya zamanto watan zai zamanto dan kwana ashirin da tara ne wannan dai mafi yawan lokaci ne wa illa wata na iya kuya har kwana uku ma ba a ganin sa kafin ya tsaya a yamma a ganshi a yamma kuma wani lokaci ma ba ya koya ana ganin wannan ana samun wannan lokaci-lokaci da asuba a ga wata da asuba sannan da yamma kuma a gan shi ta yamma a ce sabon wata ya kama don haka ma yana faruwa saboda ka wannan ba wai ka'ida ba ce mutsari da ana faɗa ne kan ana magana ne kan abin da yake faruwa a mafi yawan lokaci ba wai dole kullum haka zai kasance ba wannan shine gaskiyar lamari Allah ya tsara muku wata da masaukai 28 din nan li ta'lamu bi zalika domin ku sani ta wannan hanyar ku san me adadin sinin yawan shekaru wal hisab domin kuma ku san yadda lissafi yake littattafai da mu al-dastini domin adadin shekaru wa littattafai da domin kuma kusan ku iya hisabi kusan yadda ake lissafi malam ya ce shaimanmu kenan shakar wa bakwarni mamudu ne ya sai la abu amir an tambayi ni malami abu amir anan hisab game da lissafi wato kalmar na hisab littattafai da mu al-dastini na walhisab. aka tambaye shi to ya zamu karanta hisab din nan anansibuhu am najruhu zamu karanta shi ne mu ce li talamu adada sinina wal hisab idan muka karanta shi li talamu adada sinina wal hisab kaga li talamu filun wa fa'ilun adada maf'ulun bihi sannan kuma har yanzu mudafun السنين مضاف إليه wal hisaba shi ma maf'ulun bihi ne na lita'lamu idan ko muka karanta shi da alhisabi kaga alhisabi ya zamanto menene ya zamanto ma'lufun ala sinin ay li ta'lamu adada sinina wa li ta'lamu adada alhisabi saboda ka an tambayi abu amrin ya za mu karanta lafazin hisabi din nan za mu karanta shi da jarra a matsayin ma'adufin alasinin ko za mu karanta shi da nasba a matsayin menene ma'adufin alal'adad yadda adad yake maf'ulun bihi na lita'alamu haka shi ma alisaba zai zama to maf'ulun bihi na lita'alamu wace amsa ya bayar faƙada sai ya ce man ya yadiri ma'adadul hisab ai abun a fili yake nasaba za ku karanta wa zai iya sanin adadin hisabi ba wanda zai iya sanin adadin hisabi ba ya sanin adadin shekaru shekaru za ce abin nan a ce na hijira dubu kaza ko kafin hijira shekaru dubu kaza amma hisabi wa ke sanin adadinsa saboda haka amsarsa ita ce za a karanta hisabi dinan da wata sama a ce wal hisaba yuridu la yumkinu atfuhu al sinin abin yace ba yi wato yana nufin ba zai yi ba a yi adafin lafazin al akan as sai dai a yi adafinsa a kan adad da zaman to ne daga cikin su maf'ulun bihi ne iz yaktabi zalika domin kai adafinsa a akan sinin hakan zai hukunta ko zai wajabta an yi ulama adadin a akan adadin hisabi wala ya alamhu illallah ba wanda ke sani adadin hisabi sai Allah maɗaukakin sarki ما خلق الله ذلك المذكور illa duk abubuwan nan da aka ambata Allah maɗaukakin sarki bai halitta su saboda wasa ba saboda wargi ba sai saboda zamanto ayoyi ga mukallafai su hankalta ta hanyar tadabburi a kansu domin su kare ta Allah maɗaukakin sarki da ibada domin su samu shiga aljanna saboda haka Allah ba ya yi su bane kawai haka saboda wasanni hmm. ma khalaqal lahu zalika al-mazkura Allah bai ambaci wannan da ko waɗannan da aka ambata ba ko wannan da aka ambata ba illa bil haqqi sai da gaskiya ai bil amri thabit al-haqiqi da al'amari tabbatacce na haqiqa wala ya taghayyaru ba zai jirkita ba wala ya tabaddalu ba zai musantu za a cewa ko menene wala ya tabaddalu ina hausawa mu to ba zai canzo ba yawwa launawa a so ne hausawa mu waɗannan buri jazakumullahu khair <laughs> um, na'am ina muke yawwa ayati liqaumin ya'lamun Allah madaukakin sarki yana rarrabe ayoyi ga mutane masu hankalta mala ya ce ina ana karanta shi bil ya'i da ya wanno ne ko a ce nufassiru almuhim dai mana fassara ina ay yubayyinu Allah yubayyinu Allah al-ayati Allah na bayyana ayoyinsa dake dake ga mutane ya alamuna wato masu masu sani ai tadabbaruna wato masu tadabburi lokaci yayi ne تو مجھے مجھے زام کر ہے ان فی اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض نعم وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون دعوة دعوة سؤال وين هريان inna fi ikhtilafil layli wan nahari lalle cikin sassabawar dare da yini ai bi zahabi wal maji'i wannan da tafiyan wannan da kuma zuwan wannan wa ziyarati wan nuqsan da karuwar wannan da kuma riguwar wannan yanzu haka muna cikin dare bayan wasu awanni za mu shiga cikin yini wani lokaci daren mu ya kai awa goma sha biyu watakila har da kaɗan wani lokaci awa goma sha ɗaya da wani abu wani lokaci inin mu ya kai awa goma sha biyu har da ƙari wani lokaci inin mu ya kasa awa goma sha ɗaya da wani abu mu a nan kenan fa da muke tsakiya tsakiyar duniya in ka koma gefe gefen duniya kuma in baka ma dangane ba in ka shiga wani dare sai an yi wata shida ba rana ana cikin dare in an ga shiga rana nan ma kuma sai an yi wajen wata shida duk dai wannan ah, alamomi ne da suke nuna girman Allah maɗaukakin sarki domin duk inda suke faru wannan kai dan adam baka da wani abin da za ka iya yi na canja abin sai dai ido kawai shi yasa wata aya Allah maɗaukakin sarki yake cewa to ku bani labari mana idan Allah ya sanya ku cikin yini kullum haka wane ne zai iya kawo muku dare akwai wanda zai iya kawo sai dai ido to Allah mun tuba na'am wa ma khalaqa Allahu fis samawati da kuma abinda irin abinda Allah madaukakin sarki ya halitta cikin sammai min mala'ikatin na daga mala'iku wa shamsin da rana wa qamarin da wata wa nujumin da taurari wa ghairi zalika da wasu halittu banda waɗannan da muka ambata wa fil ardi da kuma abinda Allah ya halitta cikin ƙasa min hayawanin na dabbobi wa jibalin da duwatsu wa biharin da tekuna wa anharun da koguna wa da itatuwa wa ghairiha da wasu waɗannan la'ayatin wallahi ayoyi ne wallahi alamomi ne ai dalalatin ala ta'ala alamomi ne da ke nuni akan irin yawan iko da Allah madaukakin sarki yake da shi alamomi ne ayoyi ne liqaumin yattaquna ga mutane masu takawa ai fa yu'minuna domin su yi imani me yasa aka ce ga mutane masu takawa ba ce ga mutane kawai haka ba qassahum bizikri li'annahum almuntafi'una biha Allah ya banta su da ambato anan domin su ne masu fa'idantuwa da waɗannan ayoyi amma ga falallu ba ruwansu suna cikin abin nan suna ganin jawar dare da rana da na kasar wannan da karuwar wannan amma ko a jikinsu ba ruwansu suna wasu harkokinsu to Allah ya sauƙaƙe to ina ganin za mu kwana ku alhamdulillahi rabbil alamin yau ma ba tambayoyi ta ai na gare bana ba tambaya na ga mutane Allah saka Allah saka muku da alheri da ne ba kun taimaka ni to Allah ya taimake mu ya eh, ba mu lafiya da zama lafiya Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk